Arewa ku tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona da albarkar na akwai daɗi. masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin na dubi wanda hausawa kan ce tsohon ciniki kowa ya saka duniya kai tara shirin da ke ta ƙwararrun masana kimiyya aikin gona da kiwo da masu noma da hannayensu a yau shirin namu ya ta ƙwararren masani fannoni daban-daban da suka shahi magungunan yashi da sauran abubuwan da suka shahi noma mai suna jama'a assalamu alaikum sunana salihu abdullahi abubakar malam salihu abdullahi abubakar barka da shigo a cikin wannan daure malam mun so mu ji shi me alfanun amfanin amfanin maganin feshi ga shuka alhamdulillah ko ga tambaya tana da muhimmanci kwarai da gaske na'am saboda ya ka ce feshi abu ne wanda yake ake Tarhawa ko ake zubawa yadda zai garwaye wuri Na'am. to wanda ke kifishin nan ana watsa shi ne Amma ana tarhawa shi ne ga shi shuka saboda maganin abu biyu da ɗai kwari ko wasu abubuwa masu damun shuka ko kuma matsala ta shuka da rashin lafiya Na'am. to muka ce maganin feshi maganin feshi ana amfani da maganin feshi wurin kauda kwari tsuntsaye da sauran abubuwan rayuwa masu iya cutar da ko lahani ga shuka masu iya cutar da shuka ko lahani ga shuka to shi dai maganin feshi abu ne wanda yake ana amfani da shi bisa ga dalilai dalilin kuma ya kasance manomi ya zo ya ga matsala da shuka shi idan na kocin matsala ce sannan shi ta shi amfani shi ta shi neman maganin feshin da zai samu shukar tashi saboda ko da maganin feshi to da nashi kalar da wurin da aka amfani da shi ko bagirin da aka amfani da shi wanda yake maganin feshi ya kasu kashi kashi kashi na farko shine akwai a ci a mutu akwai a taba a mutu akwai a shaka a mutu ikon kaga kenan a ce a mutu a ce a mutu a shaƙa a mutu a taba a mutu wanda ka ga misali yanzu idan ka zo ka iske ka shuka masara mm. dawa eh, ko dawa sai ka iske tsutsa cikinta kaga a ai shi za ka nemi maganin da zai amfani ne wanda ke zai shiga cikin dawan nan ko masaran nan ya kashe wannan tsutsar in ka zo ka iske don haka shi aka cewa a ci a mutu in ya shiga ciki haka zai shiga cikinta bisa ga an hesa shi ya bi ta kunnuwanta ya shiga ciki har ya kai ga sayanta ko da ana cinta ne ga saye ko ana cinta ne tsakiyarta wanda ga ba shi ɗaya da irin ka zo ka iske ana cin kunnuwa ɗin shi ko dole maganin shi ba. amma in ka ka iske tsutsa tana cin masara kuma tana cin zuciyar masara to akwai wani makalla magana da kuma a ce ka amfani da shi don ka kau da wannan tsutsar don magani ya shiga cikin masarar nan ya kai da tsutsar nan shi ma ya kashe ta kaga mafi yawanci abin da ke kawo matsala da shuka duk bai fi kwaro ba wanda shi kwaron nan a'a muna da kala kala kala dubu ɗari tara kalar kwari dubu ɗari ta wanda ke sun kama mai halittun duniya kashi tamanin bisa ɗari to mu masu yashin magani sai muka zo muka kasa kwarin nan kashi uku ko kashi hudu akwai masu hira akwai masu tafiya bisa ƙasa akwai wanda a cikin ƙasa sannan akwai tsutsa kaga kenan ko ne shi mai hira abinda ke maganin shi wanda ke da wari a shaka a sai ka nemo shi shi a shaka a mutu kenan shaka a mutu shi ko wanda ke yawo ƙasa shi ko sai ka nemo wanda ke zai taɓa shi don in ya taɓa shi ya kasance cewa ya shiga cikin jiki ne ya mutu shi ko wanda ke cikin ƙasa sai a zuba ma ƙasan nan ko kuma a zuba ma shukar da zai bi ta jikin ta ya kai da sayan wanda ke da ya ci sayan nan mutuwa da yi haka da turanci ana kira ne systemic wanda yake zai bi ta gaɓoɓi ne na shuka har ya kai ga wannan ƙwaron ah. in ya kai ga wannan ƙwaron ƙwaron ya ci wannan shuka to sai magana mutuwa kaji kashi-kashi da aka yi na harkar maganin ƙwari saboda shi maganin ƙwari dama ana yi ana sa shi ne bisa ga manufa ko kuma bisa ga illar da ake gani kwawo zai yi ma shuka to sannan maganin kwarin nan a da shi kaloli daban-daban to akwai lokacin da kuma ana iya haɗa shi sai a ya bada ma'ana kusan kowane irin matsala yana yi maganin ta ko kuma kowane kwaro yana yi maganin ta ma'ana shi na don maganin kashe-kashe madalla duk kashe-kashe na mutu a shayawa a mutu a shayawa madalla ana iya haɗa shi hmm. misali ana iya haɗa lambda da sahalofrin haɗa shi da imidacloprid to kaga in aka hada su ya zama kamar prospectrum abin da ke ma'ana kusan komi yana iya magani na mai shekawa mai tafiya da kuma mai wanda ke zama cikin ƙasa to aibi ne bai shiga abincin nan da ake son a ci ai da mun ga ka'ida shine idan aka yi feshi an ba da cewa a jira abincin nan shi kwana goma sha hudu zuwa goma sha biyar in an ka samu abinci misali yanzu kama a ce masu noman alayyahu da Sule. ka ga su alayyahu da Sule in ka wata alayyahu ka yau to ana tuhumar cewa cikin kwana goma sha bakwai zuwa sha takwas in wurin na da kyau ana iya yanke shi to abin ake ba da shawara shine idan za ka sa magani ka sa shi ɗan kaɗan yadda ba zai kai wannan lokacin ba ya yi expire a cikin wannan shuka don illa ne ga ka sa shi da yawa don mina saboda in ya kai wani lokacin yanke da kai kasuwa mutane su ci zai kai mutum ya ci alayyahu maimakon ya samu gamsuwa na ya ci abinci ya koshi kuma ya ba kara mashi eh, wasu sanadari a cikin jikin shi a sai kasance yana zawo ko yana kashi wanda yake ba daidai bane ko cikin shi na narkawa ko ta mashi wata illa to kaga wannan maganin shi ne zai kawo wannan abubuwa eh. yanzu idan muka dibi kashe-kashen da kace kuma mm. waɗannan halittu wajen dubu ɗari tara shin suna da sassan duniya da sun ka hiyar damun al'umma kamar muna hiyar afirka ana iya cewa kamar mun yi samun kaso mai yawa ko ko abubuwa su ba to shi dai abinda masana suka gano ƙwaro mm. da akwai ga duniya su suka mamaye duniya kashi 80 bisa ɗari na halittu saboda idan ka tafi sama akwai ƙwari cikin jirgi akwai ƙwari bisa ga iska akwai ƙwari cikin ƙasa akwai ƙwari inda aka yawo akwai ƙwari cikin mutane kai akwai ƙwari cikin dabbobi akwai ƙwari cikin shuka akwai ƙwari to wace gudunmawa suka ba ɗan fannoni daga ambata madalla to yasa yawan su haye wa'in madalla to kaga halitta ce wanda yake shi Allah da ya abin shi shi sai da shi sai da yayi ta kuma san dalilin da yasa yayi ta to wa'in ƙwarin akwai masu amfani ga al'umma akwai waɗanda ba su da amfani ga al'umma akwai masu illa misali zan baka a ƙudan zuma ƙwaro ne amma yana da amfani ga al'umma don akwai masu ma kusan noman kawai ƙudan zuma ɗai kuma suna rayuwa su ci abinci su yi harkoki har ma kasance sun ma wasu sana'o'i samun arziki ko samun alheri saboda suna amfani da ƙudan zuma suna kiyon ƙudan zuma sana ko wasu kwayoyi da ake ce ma african marigold wanda su ma ana amfani da su wurin kau da wasu kwari irin na wake haka sai a zo a jefa su cikin inda aka aje wake su suna su kwari suna cin wake su kuma suna cin kwari to kaga halitta ce wanda shike oke su samu su akai eh su samu su akai samu su akai ana iya akwai masu kiyon su to sai a je wurin su sai a samu su sai a aje su inda kamar gona wake take sai a watsa su su tunan da su a sun san irin abin da suke ci to sai su tafi can gudun waken na suna su wani yana cin na magana su ci wake suna suna magana to su ci su masu cin waken da ya to kaga irin kwarin da kuma ka adda illa ga al'umma kaga sauro yana da illa ga mutane da kuma dabbobi eh, kaga fara tana da tana tana tana da alfanu ga mutane kuma tana da illa ga mutane don duk abin da ka taba shuka manomi bai so to hwara tana cikin abin da kawo mutane banna ga al'umma mafi yawancin afirka mun fi kowa hwara saboda za ka iske suna yawo kamar jirage suna mutane banna wurare daban-daban da wurare da dama sai ka iske ka ji an yi fuu an wuce kamar giya wuce wani gurba sai ga kwara ce ɗin masu da yawa kamar adari amma kuma kaga ai irin nan arewa cinga muna zuwa muna haƙon fara muna kama su muna cika buguwa ana saidawa wani ya wani rayuwar shi mata ta ta'allaka ga sai da sai da faran nan kamuwa da sai kamuwa da sai sannan to kuma ai faran nan tana dauke da wasu bukatu ne wasu bukatu ne sannan kuma shi wanda ya sai faran nan ya ci shi kuma tana ba shi wasu tana da daga ciki ne na rayuwa irin kamar protein ma'ana tana da gudunmawa kenan tana da gudunmawa da kama su a kwarai da gaske kuma amma shi ko manomi bai son ya ji ta gona ta yi don ya san ita sauka sababi ya abu idan ta sauka a gonar manomi ita fara sababi ya abu amma shi kuka samu sa'a ya kamata shi kuka samu alheri tunda za ka iske an kama ta an sauka, ta an shanya ana yin buhu ana sayowa to tana da sinadarin da kan da ciki saboda warana na dauke da kwaya kwai kwai ko wani irin kwai kwai na duk abin da babban kwai na zabo a dauke da shi kwan fara na dauke da shi don haka in ka ci kwan zabo amma nan da zai maka kwan hara zai maka shi a jikinka to ai an ka jibi kwan hara kana ne to ai rayuwa rayuwa ce ko iri ai in ka lura ko wace rayuwa ta fara ne da eh, eh, sanadarin halitta shi aka ce misali ko wace rayuwa ta fara da sanadarin halitta misali sannan sai nan kakkamanta shi na ɗauki da duk abin da ka sani na rayuwa to shi na ka haduwa sai shi baka ido shi na ka haduwa sai ya baka kwakwalwa shi na ka haduwa sai ya baka zuciya shi na ka haduwa sai ya baka hanta to kaga daga in ya haɗu sai ya baka organ daga nan sai a magana system sai a magana ganga jiki ta haɗu tun da ai guda da fata sai ta kafinta to kaga wuce nan, ma'ana nan a'a ai ita hwaran nan da ka sani duk abin a cikin kwanta daidai shi ke da abin a cikin kwanza mutum mutum magana girma ne sannan abin a cikin alayyahu shi a cikin icen gamji sai dai sannan alayyahu daban sannan icen gamji daban amma duk umarnin su guda kuma yanayin su guda to a shi gamji yana ganin ba cika ci ne ba ice na a ana ci ne ba ana saran ma dabbobi suna ci oh, suna ci? to su kuma da ba su dabbobi na mutum wannan sashi <laughs> eh, eh, to to wannan sashi ga eh, gane wannan don haka kwaro shi a samu samun ga magungunan na korarsu tunda shi wanga ƙwaron da muke magana shi sa aka maganin feshi don a kawo da kwarin nan to shi kwaro idan ka lura yawa ne ya wuce yadda kaka tuhuma saboda na haɗa maka duk inda kai rawa yarin da rayuwa kana iska kwalo sama da ƙasa ka sama da akwai shi sama akwai shi cikin iska akwai shi ƙasa kai dudda da cikin jirgi ko cikin mota ko ina ka zo ba karsa ganin kwaro sannan mafi yawanci duk inda ka rawa ya duniya in ka tini yar za ka yi kwaron da ka taɓa yi Najeriya in ka tai Togo za ka ga wani kwaro ka taɓa yi ba Najeriya to wai abin tambaya mala shin sun kwarin nan a ƙarƙashin ƙasa suka buhuwa ko ko a da ruwan su ne ake ko ko a halitta suke halitta ce da mun wata Allah ya yi a ƙarƙashin ƙasa suke yin ƙasa ya danganta ai kwaron da ka hira bai shiga cikin ƙasa kwaron da ka yawo saman ƙasa bai shiga cikin ƙasa shi ko kwaron da a cikin ƙasa duk wanda ka iya da shi bai tuwa shi ƙarfi da ka kore ƙasa yi shi ko kwaron da ka hira misali zan baka ai da kai kusa ga kuje sheka yi da gudu kira zai ko ba ka bane to akwai ƙwaron da suke shi sheka da gudu kuma shi kira irin kenkeso amma kana ganin kenkeso na hira cikin duniya ko kuma ga iska sai dai ya samu gurbin da ya laɓe ɗan ramin da ya laɓe amma kuma kaga ai shi ba tonon ƙasa shi ba sai dai iska an yi rami ya shige ciki wani wuri ma in ƙasa na sanyi shi ke tonawa don ya samu inda zai yi ne shi ma shi haya. ka fahimta a ka tuna cewa wasu sun mai saya yayin sana'a da kiyawa ana kiyata shi domin a yi kasuwanci da shi shi kan kasan da kwarai eh, da gaske irin kamar china haka da kasu sun ci gaba suna ci ne a gane suna suna suna ƙara mai inganci da girma ne da sanadarin da a ciki ne sai kasance sai ya canza launi bisa ga wancan wanda ka sani na makewayi ok akwai wani abin da suke ah, shayar da shi ko ciyar da shi da shi ai canza mashi launi akai sai a ƙara sannan kuma ka san ai shi kan shi kyankyaso ɗin kala-kala ne daban-daban daban-daban ma'ana na afirka ba ɗaya misali madalla madalla kamar a ce maka ai sauro ne ko kuce ai kuce suna da kaloli da dama akwai yan ƙananan ƙuri, akwai matsakaita akwai manya to haka sauro sauro akwai ƙananan sauro akwai matsakaita sauro akwai manyan sauro to malam gashi ka ɗauko bayanai kuma ban ko kai Eh, ga jin kashe-kashen su wannan kalolin kwani da ka ambata wajen dubu ɗari tara kuma lokaci na daga mun hannuna muje je hutun takaitaccen lokaci za mu je hutun takaitaccen lokaci masu kallon da sauraron mu in mun za mu ɗora da bayanin kallolin kuda da malam ke kokarin sarrafa kai mana bayani akan kashe-kashen da ke cikin su arewa ku tashi mu kowa gona tashi kowa gona arewa ku tashi mu kowa gona don albarkar nawa akwai daɗi to da masu kalmo da sauraron mun sake dawa don mu dora inda muka tsaya malam kana bayani da cewa koda kan suna da kaloli daban-daban akwai matsakaita akwai maya kuma akwai ganane akwai maki da wani wanda aka ce ma'ana boko eh to ya danganta daga wuraren da suka ba su sunaye amma dai hmm. ainihin ko ga ido ya kasa in ka lura akwai kananan koda akwai matsakaita akwai manya hmm. eh, to kaga tun daga nan kana aifan tuca to abubuwan ka suna da kaloli daban ba sai ba sai an gaya maka kima Allah ya kima Allah ya ta hmm. to sai mu dawo ga harkar mu ta hishima a ah. kwarin nan da nake baka labari ko da nake gaya maka yanzu to su ne umar haba'isa lalata shuka ko su ci ganye ko su ci karan shuka ko su ci eh, sayan shuka ko su ga zuciyar ta shuka ai shine sayan shuka ko su ga zuciyar shuka hmm. to kwari su a umul isa sama shuka ciwo don su ka ɗaukar ciwo daga wani wuri su kai shi wani hmm. don haka kusan kashi 65 zuwa 70 na ciwo na duniya kwaro ka ya shi wanda ke yawo ga cikin bil'adama da dabbobi da kuma itace da kuma hakukuwa misali zan baka ah. ka zo ka iske ka shuka masaranka ka zo ka iske kwaro ya ci zuciyarta ya saki ya yi kashi wurin nan sai ka iske wani ciwo ya to kashi nan da ya saki bayan ya cinye zuciya kuma ya saki wani kashi to kaga wannan zuciyar ta mutu wannan masarar ta mutu ba magana ta yi ban maburkaki ta yi goro to sai mu da bangaren mutane a ah, bangaren mutane ai sauro ɗauko ƙwayoyin shi ka yi wani abu da aka ce ma plasmodium sai shi soka ma mutum wannan abin nan ya ja jinin ka sai soka maka wannan plasmodium ai shi plasmodium shi ma ƙwaro na yi amma ah. kamar tsutsa shi ke ai ba sauro na ka shiga cikin eh, cikin mutum shi sauran ɗauke shi ke da wannan ƙwayoyin cutar kamar irin abin da aka ce ma sleeping sickness wani cuta ne za ka iske dabba na kwana tana tana a gaji to akwai wani kwarar ce mace flies shi kuma shi kuma sai ya ɗauko wannan abin da sai shi samu wannan dabba. a gani ba shi ka shiga cikin dabba ba shi zai sha jinin ta ne don yi don yi koshi a gane ma'ana amma zai samu ta wannan abin to haka ma bayan ya sha na ya saki ne ke madalla to kaga shi mutum idan sauro cije shi ya samu shi wannan abin nan da ka to ka taba sai shi hira shi bayan ya riga ya samu kawunan plasmodium to plasmodium din shi da zaunawa cikin cikin ka cikin jinin ka yana yana yaduwa yana rayuwa yana yaduwa yana rayuwa yana yaduwa yana rayuwa a hoyan sai shi shi shi karhin garkuwar jiki ya halittun garkuwar jiki sai ka kawar jin zazzabi to ka kenan kwaro to mafi yawanci kashi 40 zuwa 50 ko 60 ma da cewa ai magaci ta da kai kai gani ai kwari ka dauka su su kai sonuri saboda su su kafi sauran duk halittu yawa to mu gare mu nan masu harkar gona to yana cikin yadda abin zaka kusan kullum yana cikin bangaren da aka kula da saboda mai saboda da zaran kwaro ya horma gonarka gonarka ta tashi aiki in baka ba saboda akwai kwaro mai cin kunnuwa to ai kunnuwan nan da ka sani su ne ke ansar hasken rana Eh, shukar nan tana yin abinci da kanta to an can yanzu ina magana wata rayuwa sai magana mutuwa kwaro ne zai tafi ya canye sai wanda sai shi ka ɗauko ruwa da sanadarai ya ba shuka to an canye shi to shi sa sai ya shi magani ya shigo nan ko sa magani ya shigo nan don me saboda kariya ga manomi bisa ga shukan nan da ya shuka saboda shi ko manomi yasa da kullum rai bai daɗi idan ga an taɓa shugaban tashi saboda can shi ka yi ni can shi kwana ɗaya ba shi can wasu ma haɓukoki suka cikin gona don mi wasu ma gida aka cikin gona saboda saboda shi manomi a'a abinda ɗaukawa bai da sana'a in bayan harkar nan ta noma ya ci abinci kuma na shiga harkoki na rayuwa ci. Hmm. to kaji da lalata da saka sai nan wurin ya shiga ai canza kamin magunan ganin su shigo mana idan mutum ya je gona eskimiyar goron shi kwari sun cire kunnu nan ah, sun huhuda sun huhuda sai ya haudi hauɗi ko toka sai ya zo sai ya barbada ya barbada ya barbada ya barbada ka kenan haudin nan a in aka barbada shi kwaro bai hawa wurin idan ah, shi na da wani sinadarin yana yana da ko sinadarin da sinadarin da ka hana kwaro shi hawa wurin eh, <laughs> cikin hikimar bahaushe cikin hikimar da Allah ya bashi ya gano cewa in ya sa haɗin nan mm. to hankali hankali an samu ci gaba sai ga nan da sun taho muna na heshi ka gani sannan ko ne maganin heshi da inda aka amfani da shi ko ne maganin heshi da inda aka amfani don in kai amfani da maganin heshi misali kwaron da ka ka samu maganin da ya shiga sistem a mutu ka ba shi mutu don bai ciwo balle shi mutu amma idan ka samu wanda ka korate don akwai repellence misali wanda abin a repellence shine misali ka yanzu idan ka ɗauko kwanko mm. a eucalyptus a cikin eh, suna icen da ake yi shi kuma wanda shi aka ce shi wannan kwanko to idan ka ɗauko shi ka shafa shi a jikinka sauro bai hawa to haka akwai magunan da in ka watsa su ga gonarka dudada tsuntsu bai sauka gona tsuntsu bai sauka gonar kusu bai shiga gonar da ya shiga yana da yana shiga da saboda wani bai son wani to ya ka iya ka gane gona har ya san sun kwarai ko da gaske to madalla to ai gane gona shi aka amfani buta heshi hmm. in kana da buta heshi misali mai lita 16 ko mai lita 20 hmm. ka sa maganin kai da an ka ce ka sa shi ka hada ruwa kai ka sa shi to in kana da ƙwazo shi dai hekta biyu zuwa uku duk kana iya garwaye wurin misali hilin kwallon ɗaya ila lagwala biyu ila lagwala uku to duk wanda an muzakarin ya shi yana ya garwaye hektar na uku a wuni ga ga ka garwaye hektar uku ai shikenan ka kama da wuri to kamar yana ɗaukar kwanaki nawa kenan bai bi iska ba to in sashe wa da an ka ce sashe kwana goma sha hudu zuwa goma sha biyar in kasashe na kasu to ba zai kai haka nan to in kasa in kuma ka cika kuma yana iya yana iya matsala da shukar nan wani abu ya same ta wasu wata ta mutu ko wata ko wata kamar da rashin lafiya yasa duk sanda za ka sa magani ka sashi yadda aka ce ka sashi in aka ce ka sa mil goma sirinji biyu kenan sai ka amfani da kwakwalwa ka sai ka sa sirinji biyu mai mil biyar biyar in aka ce in akwai sirinji mai mil goma sai ka amfani da shi guda sai ka zuba ga wannan bota. sai ka ci gaba da yayin shi don akwai maganin da yake aka cewa lita ashirin a sa mil bakwai misali akwai korish to shi wannan kwarat din dan ma ya kwalba ce ya karama mil hamsin a ciki ne gaba ɗaya amma kana iya goyo goma sha biyar da shi amma mutane ce kai wanka dan magani ba dan ba ne su wanda suka haɗa shi masana su sun san abin da sun ka haɗa wurin tunda ba kai kai shi ba sannan kuma guba ce to an ce ka sa guba ga kace wai abubuwa ga ta yi kaɗan ka ƙara da yawa kuma an ce ka kurbe ta ba kurbewa ba ta kurbuwa <laughs> ai ba ta kurbuwa to ga shi malam ɗauko bai nema masu alfanu masu shiga da tasiri da jawo hankalin manoma domin su ɗauki matakan da za su kare kansu kuma su kare amfanin su sai dai lokaci ya daga mana yatsa masu kallon da sauraron mu yana ganin duka duka a nan zamu da labulan wannan shiri tare da mika kyaukyar godiyar mu zuwa ga malam musamman irin yadda yake amsa kira ga duk lokacin da muka kira shi domin mu samar da ilmantarwa ko jawo hankalin manoma akan abubuwan da ke da muhimmanci ya wannan shiri na na na a madadin malam babo ko in ce malam salu abdullahi salu abdullahi abubakar da malam bello da ya haɗa ni da ku ni kuma rabin ko ku da nake cewa ma assalamu haɗu wani mako za ku ji mu tare da shi za mu ɗora yadda muka tsaya da izinin Allah arewa ku tashi mu kowa gona arewa ku tashi mu kowa gona don albarkar nawa akwai daɗi noman gero noman shinkafa noman maiwa noman dawa noman atta noman masara noman dauro noman ngwaza, noma na rake